الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون القران مجلما yana magana ne akan wasu daga cikin ma'abota littafi waɗanda suke aiki da littattafan da suke hannunsu suke bin su da gaskiya waɗannan suna samun alamomin da suke nuna gaskiyar annabi Muhammad a littattafansu don haka suke gaugawar imani da shi wasu kuma sai su ci gaba da kafircinsu asara ta tabbata a gare su